مناع للخير معتد مريب mai yawan hana abin da Allah ya wajabta masa na haƙi mai yawan ƙetare iyakar Allah mai shakka a cikin labarin da Allah ya bayar na ni'ima ko na azaba